This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Litinin 28 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Zahar da kanan labarai. Har yanzu 'yan takarar shugabancin Amurka sun ci gaba da fafatawa a wurin yakin neman zaɓe inda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump ya jagoranci wani gangamin taron yakin neman zaɓe a birnin new york yayin da kamala harris ta jam'iyyar democrat ita ma ta yi jawabi a wani cocin baƙaƙen fata da ke philadelphia a jihar pennsylvania kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a yau domin tattauna halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya rundunar sojin ukraine ta faɗa cewa dakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 100 a yankuna daban-daban na ƙasar kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yayin da gwamnatin sojan kasar Nijar ta cimma yarjejeniyar kafa sabuwar matatar man da kamfanin zima na kasar kanada masana sun yi gargaɗi a kan lalacewar muhalli yana da kyau ake an hiddo man fetur don saboda ci gaban ƙasa. amma kan mu manke da mu kan mu manke da yanayin yanayinmu itace suna da muhimmanci a gurbatar da mu. a cikin shirin za kuma cewa matsalar wutar lantarki da ta haura mako guda a jihar kaduna ta kai ga masu kananan sana'o'in da ke amfani da wutar hakura da aiki saboda halin da ake ciki a arewacin najeriya gaskiya halin da muke ciki yanzu sai dai addu'a ai a ran da ma za mu fara zama tun daga safe har zuwa yamma sai dai lokacin sallah yayi mu je mu dawo sakamakon rashin aikin da za a yi na wutar ne To kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda baban gida Jibrin ke gabatarwa wanda a yau shirin zai duba batun ilmantar da al'ummar Fulani domin wayar da kai da kuma rage ayyukan ta'addanci tsakanin matasan Fulani a Najeriya. Muna kuma ɗauke da sakonnin kuma sauraro da ku aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A jiya Lahadi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya jagoranci wani gangamin taron yakin neman zaɓe a Madison Square Garden da ke birnin New York. Trump ɗan kasuwa haifaffen jihar New York ya yi fatan yin amfani da gagarumin taron don gabatar da hujjojinsa na rashin cancantar abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris. ya ce na zo wannan wuri ne tare da fatan alheri ga dukkan amurkawa da ƙuri'unku a wannan zaɓe zan kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki zan dakatar da mamaye ƙasarmu da masu aikata laifi ke yi kuma zan dawo da burin amurka muna buƙatar burin amurka ya dawo a jiya lahadi ne harris ita ma ta yi jawabi a wani cocin baƙaƙen fata da ke philadelphia a jihar pennsylvania ta ce a nan pennsylvania a yanzu mu yana da damar da zai kawo canji domin a wannan lokaci muna fuskantar tambayoyi kamar wace irin ƙasa muke son zama a ciki wace irin ƙasa muke so yaranmu da jikokinmu su gada ƙasar da ke cikin hargitsi tsoro da ƙiyayya ko ko ƙasa mai 'yanci adalci da tausayi kuri'un da aka kada sun nuna trump da harris sun yi kunnen doki a jihohi mafiya tasiri a zaben na shugaban ƙasa ana saura mako guda kafin ranar zaben fiye da mutane miliyan 38 sun riga sun kada kuri'unsu ta hanyar turawa ta gidan waya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a yau litinin domin tattauna halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya biyo bayan harin ramuwar gayya da isra'ila ta kai wa iran babbar shugabar switzerland viola amhad ta ce iran ta buƙaci taron ne tare da goyon bayan ƙasashen algeria china da kuma rasha Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci ya faɗa a wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar mai wakilai goma sha biyar a ranar Asabar cewa aika-aikar gwamnatin Isra'ila na barazana ga zaman lafiyar duniya da kuma ƙara dagula al'amura a yankin da ke da rauni. farmakin da aka kai da safiyar ranar asabar ya hada da wasu hare-hare da jiragen yakin isra'ila suka kai kan masana'antun makamai masu linzami na iran Hakan ya zo ne 'yan makonni bayan da Iran ta harba makamai masu linzami kusan 200 kan Isra'ila a yakin da Isra'ila ke yi da 'yan ta'addar Hamas da Hezbollah a zirin Gaza da Lebanon. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hare-haren na ranar Lahadi sun cimma manufofin Isra'ila ciki har da raunata karfin tsaron Iran da kuma damarta na iya kera makamai masu linzami. gabannin taron majalisar na yau litinin iraki ta yi mika koke ga majalisar ɗinkin duniya kan yadda isra'ila ke amfani da sararin samaniyar iraq wajen kaiwa iran hari an jima kaɗan zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a jamhuriyar niger yayin da gwamnatin mulkin sojin kasar ta cimma yarjejeniyar kafa wata sabuwar matatar mai da kamfanin zimar ta kasar canada da nufin samar da wadatar man fetur da iskar gas Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da masu kare muhalli sun gargaɗi hukumomi akan buƙatar ɗaukan matakan rigakafi na kaucewa gurɓatan muhalli da na murƙushe yunƙurin cin hanci da ta yadda talaka zai mori kudaden shiga wadda za a samu ta hanyar wannan matatar mai wadda zai rika ta ce ganguna miliyan dubu ɗari a kowace rana. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a ƙarƙashin wannan yarjejeniya gwamnatin ta nijar da kamfanin zimar canada sun ƙudiri aniyar gina wannan matata a bisa sharuɗan ɗaukar nauyin da suka hada da ƙaddamarwa tafiyar da ayyukanta kulawa da abubuwan da ke da nasaba da gyare-gyare da ɗaya gefe ɗakin binciken kimiyya ganguna dubu ɗari ne aka bayyana cewa za a tace a kowace rana daga wannan matata ta jihar roso ministan tsaron ƙasa janar salif modi mai madadin firaminista da jagoran tawagar zimar dr richard g moerman ne suka saka hannu kan wannan yarjejeniya a bisa gamsuwa da kwarewar kamfanin na Kanada. la construction de la raffinerie et du complexe petrochimique a doso janar modi ya ce gina wannan matata a doso wani kuduri ne da zai ba da damar cimma gurin da aka sa gaba sannan wata dama ce ta daban da ta zo wannan ƙasa wannan hulɗa ta musamman da kamfanin zimar wani bangare ne na yunkurin bunƙasa masana'antu masu ɗorewa da kuma samar da ayyukan yi da sauran damammaki ga 'yan ƙasarmu sannan hanya ce da za ta ba da damar samun makamashin da ake sarrafawa a gida. L'accès à des ressources énergétiques traitées localement masu fafutukar kare hakkin jama'a a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun yaba da wannan yarjejeniya da suka ce hanya ce da za ta samar da ci gaban ƙasa sai dai sun gargaɗi hukumomi a kan maganar mutunta haƙoƙin jama'ar da ayyukan ginin matatar zai raba da gonakinsu da sauran filaye Muhammadu Ciroma Aisami kusa ne a haɗakar ƙungiyoyin Rotab. Doka ta tilasta samun gwamnati ya ba da diya duk wanda wannan aiki ya shahe shi ko ya shahe gonar shi ko wajen shi a kiyaye a ba shi diya shi gwalgwadon yadda doka ta tanada. Aikin man fetur aiki ne wanda yake na tattar da kalubale na cin hanci. Muna jan hankalin eh, wannan mai su kula da wannan. Kafa kamfanoni da masana'antu musamman irin waɗanda ke ayyukan haƙowa ko sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ƙasa abu ne da aka yi amannar cewa yana tattare da illoli sabili kenan masu rajin kare muhalli suka fara kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakan rigakafin da za su taimaka a kauce faɗawa irin wannan matsala ga abin da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar gva omar adamu da na tuntuɓa kan wannan batu ke cewa lalle yana da kyau ake an hiddo man fetur don saboda ci gaban kasa amma kanmu manke da muhallinmu kanmu manke da yanayinmu itace suna da muhimmanci a gurbatar da muhallinmu don saboda yaran gobe mun gani ga kamfuna wanda suka hiddo iranium a cewar ministan tsaro mai madadin firaminista gwamnatin nishar na la'akari da dukkan wasu batutuwan da suka shafi muhalli kafin kulla makamantan wannan yarjejeniya sannan ya jaddada cewa sabuwar matatar za ta yi ayyukanta a ƙarƙashin tsarin baiwa 'yan ƙasa da kamfanonin cikin gida fifiko a yayin ɗaukar ma'aikata ko ba da kwangiloli. Nous engageons à veiller à ce que ce projet les normes environnementales et social. Jamhuriyar Nijar wacce ta fara haƙar ɗanyen mai da daga a Agadem na jihar Difa a shekarar 2011 a ƙarƙashin yarjejeniyarta da kamfanin CNPC na China kan tace ganguna 20,000 a kowace rana a matatar Soras da ke Zandar. yayin da a baya-bayan nan kasar da haɗin gwiwar cnpc suka soma fitar da ganguna dubu casa'in na ɗanyen mai a kowace rana zuwa kasuwannin duniya ta hanyar bututun da ya ratsa ƙasar benin Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A da Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Zahara da ci gaban labaran duniya. rundunar sojin ukraine ta faɗa a yau litinin cewa dakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa ɗari a yankuna daban-daban na ƙasar rundunar sojin saman ukraine ɗin ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 66 a yankunan chakaski kamelinski da kiev Gwamnan Kasan Alexandria Prokodin ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren na Rasha sun afkama wasu gine-gine a birnin Kasan inda suka kashe akalla mutane biyu a birnin Kharkiv jami'ai sun ba da rahoton hare-haren bama-baman da Rasha ta kai sun lalata wani gini da wani gida magajin garin kalkit irhol terekob ya ce ta kafar telegram akwai akalla mutane goma sha uku da suka jikkata a hare-haren da aka kai a yankuna uku na birnin ma'aikatan tsaron rasha ta sanar a yau cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuka guda 21 da aka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare Bangaren adawa na Jojiya ya sanar da gudanar da wani gagarumin gangami a yau Litinin inda yake kira ga mabiya da su fito kan tituna don nuna rashin amincewa da abin da suka kira magudin zaɓe wanda ya baiwa jam'iyyar Dream Party mai mulkin ƙasar nasara. a ranar lahadi ne prime minister irakli Kobakitsi, wanda memba ne a jam'iyyar georgian dream ya bayyana nasarar da jam'iyyarsa ta samu a matsayin mai ban sha'awa kuma bayyananne ya kuma ce duk wani yunkuri na yin magana a kan magudin zaɓe to tabbas zai gaza jam'iyyar georgian dream wadda ke shirin yin wa'adi na hudu a kan karagal mulki ta samu kujeru 89 a majalisar dokokin ƙasar. adadin da ya kasa da wanda ta samu a shekarar 2020 inda jam'iyyun adawa hudu masu goyon bayan yammacin turai suka samu kujeru 61 gaba daya sai dai jam'iyyun 'yan adawa na ikirarin cewa an tafka magudin zaɓe kasashen yammacin duniya sun bayyana damuwarsu inda suka bayyana sakamakon a matsayin koma baya ga demokradiyyar jojiya da kuma yadda jam'iyyar ke goyon bayan moscow A gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. toma da bari mu sake leƙa taskar rahotanninmu. mu. rashin wutar lantarki da tsadar rayuwa na ƙara adadin masu neman gudunmuwa ko bara a kan bukatu na yau da kullum a jihar kaduna saboda masu ƙananan sana'o'i da ke aiki da wutar lantarkin na ta rufewa matsalar wutar lantarki da ta haura mako guda ta kai ga masu ƙananan sana'o'i irin su walda nika aski sayar da kayan sanyi da sauransu sun haƙura saboda halin da ake ciki a arewacin najeriya Daga Kaduna wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya yi nazarin wannan matsala ga kuma rahoton da aiko mana. sama da mako guda dai kenan a jihar kaduna da wasu jihohin arewacin nigeria ba a ga ko da kifta wutar lantarki ba wanda wannan kuma shi ya sa wasu ke zargin ya ƙara tsanani akan tsadar rayuwar da al'ummar nigeria ke ciki masu ƙananan sana'o'i da dama dai sun koka a kan wannan matsala ta wutar lantarki da suka ce da damar 'yan uwansu ma sun riga sun rufe sun haƙura gaba ɗaya. Malam Faisal Muhammad mai walda da kuma samun mai gidan wanka sun ce matsalar fata riga ta kai matuƙa. Gaskiya rashin wutan bai kawo karancin masu zuwa aiki ba sai dai wa sana'a sakamakon ayyukan da sun tsaya. Amma to ya kuke yanzu tun da ba sana'a ba aikin ya. Gaskiya halin da muke ciki yanzu sai dai addu'a. Ai a ran da ma za mu fara zama tun daga safe har zuwa yamma sai dai lokacin sallah yayi mu je mu dawo sakamakon rashin aikin da za a yi na wutar nefa. An ana za ta dawo Monday Monday to musamman Monday nawa za a yi ba. Muna da gidan wanka muna eh, amfani da wuta wajen jan ruwa to yanzu ya kai man da muke saye mu tada iya kuɗin ake maidawa sai muka ce in mun rufe gurin zai samu gara a ta yin haka kawai ana sayan man kuɗin man kuɗin da ake ciniki ne kullum ko wanda yake tsarewa ma ba a samu a biya shi kuma ka ga yanzu maganar nikan nan yanzu in ka ba mutum masara ma ba yanda zai da ita nikan ba a samu da haka matsalolin sun yi yawa matasan da suka runguma sana'ar yanar gizo ta mining din da wasu ke kiranta da sunan haƙar ma'adanan yanar gizo sun ce yanzu haka dai an riga an karya musu kwarin gwiwar neman kuɗi a yanar gizo saboda rashin wutar lantarkin da ita ne suke cajin wayoyin da suke wannan aiki baki ɗaya kamar da yadda matashi ɗan mainin Sirajo Musa Ahmad ya tabbatar. matasa a yanzu kusan in ce maka a cikin jam'iyyar mu ta masu mining a haƙan ma'adanai a saman iska to gaskiyar magana an jefa mu cikin ramin da a yanzu muna ta salati domin yanzu haka akwai wanda sun kusa fashewa gashi yanzu yadda za ka yi ka cajin ma da za ka kira ma na da wahala balle a ce ka buɗe data kasan da ka buɗe data yana cin caji da mukan yawo muna kusa da wuta baka matsawa da kusa da wuta yanzu wuta babu shi kuma wannan mani yana so a kowane lokaci kana online to yanzu gashi abu ya yana neman a a durkusa tattalin arzikin matasan Najeriya gaba ɗaya tattalin arzikin ma neman ya mutu yanzu matasa da yawa akwai wanda wallahi yanzu ba su da lafiya saboda wannan rashin wuta matasa ba aiki an samu wannan mani din ana dan samu kuma ana hararin cewa duk da aka samu mai nauyi to daga nan ma ita kanta gwamnatin Najeriya sai da taimaka mata wannan matsalar wutar lantarki dai ta kara adadin masu neman taimako da bara akan tituna da kuma wuraren ibada kamar dai yadda ɗaya daga cikin limamai a jihar kaduna imam samun umar alajawa ya shaida wa muryar amurka to gaskiya yanzu abun sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan jiya jiyan nan bayan sallar magruba akwai wani bawan allah da ya tashi yana neman taimako lokacin da yake neman taimakon mutum hudu ne suka tashi da haka baka gane ma mai wancan yake cewa duk sun ruɗe masallacin haka muke ta fama da wannan abun kullum sun ma daina neman izini saboda kusan kowa ma yanzu bare yake ina ma wani magana wai wani ya tashi wai ya ci wai bashin gari dubu shida sai na ce to ai nima limamin inda zan samu inda zan ciwo bashin ma nima zan ciwo da haka gaskiya matsala ta kai matsala tun daren asabar dai ake ta sa rai da ganin wuta lantarki a jihar kaduna da wasu jihohin arewacin najeriya saboda sanarwar da mai magana da yawon hukumar wuta lantarkin abdulaziz abdullahi ya fita na cewa ana sa rai cewa a karkare gyaran a ranar asabar sai dai kuma ganin har ya zuwa litinin nan babu wutar lantarkin ya sa na tuntuɓi abdulaziz abdullahi da ya tabbatar min cewa har yanzu dai ba za su iya cewa komai game da wannan gyaran wuta ba saboda ba hukumar da yake aiki da ita ce ke gyaran wutar lantarkin ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a da Isa Lawal Ikara da wannan rahoton Allah kuma ya gyara. Kai tsaye bari mu je ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau zai duba halin da Fulani makiyaya ke ciki ne a Najeriya inda aka gudanar da wani taro na ƙasa na ƙungiyar Fulani wato Deko da nufin wayar da kan Fulanin ta hanyar ilmantar da su domin samun ilimin boko da kuma na addini ƙungiyar raya al'adun fulani a najeriya fodeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan fulani cikin wani hali na kakani kayi a wajen wani taro da ƙungiyar ta gudanar a garin kebbi da ke jihar nasarawa za samu halartar jigajigan fulani daga sassa daban-daban na najeriya inda babban sakataren ƙungiyar barista musa isa arifi ya yi ƙarin haske game da wannan taro nasu sunana musa isa arifi ni ɗaya ne daga cikin trustees na wannan kungiyar kuma ni ne magatakarda na wannan kungiyar na kasa wato secretary janar kenan a turance to an kafa kungiyar nan da nufin a taimaki al'umman fulani kasancewa kasa yanzu ta canja zamani ya canja abun da ya taso zaka je ji ana magana fulani sun yi fulani sun ah, abun da kuma ya jawo tunaninmu shine fadan da aka yi a numan a jihar ah, adamawa da wanda aka yi a mambila a jihar taraba shi ya nuna mana cewa ya kamata mu wayar ma da 'yan uwanmu kai su dawo su bi zamani a daina a zoma a ce ba za a yi karatu ba ba za a koyi sana'o'i ba sai dai kawai a rike kiwo kadai to kiwo by the time rikici ya kashe maka dabbobi ko aka sace su kaga an talauta mutum so wayannan dalilan da ya sa aka kafa kungiya to daga kafa kungiyan zuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya bamu nasarori masu yawa daga ciki da farko dai ta samu karbuwa akwai jihohi masu karfi guda goma sha uku da muke da su a yanzu haka a kasan nan suna ayyuka daban-daban na ci gaban al'umman fulani daga cikin abubuwan da muka iya samu muka achieving ko muka ma fulani shine akwai gina makarantu guda tara gina makarantun fulani na primary school guda tara ɗaya yana kaduna akwai ɗaya a nan nasarawa akwai a taraba akwai a adamawa sannan akwai kuma makarantun da muka gyara su damun suna nan mun zo mun gyara su mun karfafa al'ummar fulani su tura yaransu sannan bayan nan mun sai kayan da ake bukata a aji kamar su tebur da allo da kayan rubutu da sauransu sannan sannan bayan nan mun ɗauki ɗawainiyan biya ma wasu yara kuɗin makaranta wanda a yanzu figonsu ba zai abun nan ba amma dai akwai akwai wayanda muka biya musu sun kai dubu biyu sannan bayan nan ba mu mance da addinin mu ba mun buɗe ma matan islamiyoyi to dan nan mu yaran mu da suka yi kuma karatu mun yi kokari muna koya musu research yaya za su yi su yi research bincike kenan ma NGOs a biya su mun ma mata da matasa sannan bayan na akwai wanda muka sama musu scholarship suna karatu kyauta a manya-manyan makarantu a kasan nan bayan nan kuma akwai yaran da ah, muke koya musu sana'o'in hannu. To sanin kuwa ne dai tafiya irin wannan na samar da ilimi da kuma koyar da sana'o'in hannu ba a samun nasararsa idan ba hada da mata ba. Ko akwai wani mataki da ita wannan kungiya ta Fadeko ta dauka na ilmantar da mata da kuma koya musu sana'a ga dai sakatare janar na wannan kungiya barista Musa Isa. A wannan jihar mu ta Nasarawa mun koya ma mata 250 a shekara ta da 2021 mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu mun ba su jari mun ba su certificate yanzu kuma mun sake dawowa wanda yana daga cikin dalilin wannan taron mun sake dawowa mu duba a cikin matan nan da muka ba su kuɗi su yi sana'a shin suna yi ko sun cinye jarinsu mu yi bincike mun tarar da wasu sun cinye wasu kuma suna yi wasu kuma jari ya dan sauka to wayanda suke yi da wayanda kuma jari jarin ya dan ragu muna da niyan za mu ƙara masu kuɗi wanda za su yi amfani da shi su ja jari. To kowane irin kalubale irin wannan kungiya take fuskanta ta fuskar gwamnati da kuma sauran al'umma. Kalubale da muke fuskanta to a zahirin gaskiya mu dai alhamdulillah Allah subhanahu wataala yana taimakon mu. Da wani litin dai da zamu mu ce shine duk kudaden da muke amfani da su mu ne da mu muka tara da kanmu. Ta ya waɗanne hanyoyi kuke bi wajen samun kudin shiga da kuke waɗannan ayyuka da suka kai ga da bada uh, tallafi uh, to uh, da farko dai mun fito da wani tsari ne a duk al'umman fulani ko community da suke da wani matsala suka kawo mana za mu sanar za mu duba mu ga nawa ne kuɗin zai kama idan muka ga kudin nawa ne zai kama sai mu duba shin abun da mu za mu yi da kanmu ne in abun da za mu yi da kanmu ne za mu yi kakaro ne kawai wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo mu hada don abun da kuma ya fi karfinmu ne sai mu duba manyan mutane da muke ga suna da zuciyar taimakawa sai mu neme su wani lokacin kuma muka nema daga wajen ngos mu nema wasu ngos mu ce to ga wasu programs ga fulani suna bukatan kaza da kaza muna neman ku taimake mu sai su duba su gani in in abin da muka gaya musu ya gamsar da su sai su tallafa mana amma a gwamnatance tun da muka kafa ko ya kawo yau babu jami'in gwamnati guda daya da muka samu ya tallafa mana ba kuma muna ce wai ko sun kimu ba ne ko a'a kawai dai kila ta ma ne bata iso ba da zai sa su tallafa shi ma a bangaren sa Dawud Abdulkarim ya bayyana jahilci a matsayin daya daga cikin matsalolin da ke addabar al'ummar Fulani labarin da ya sa matasa ke shiga ayyuka irin na ta'addanci. Don yawanci wa'annan yaran da suke fanɗarewa in ka bincika in ka je in hukuma ta kamo su in ka bincika sai ga a tambayi ka yi islamiyya bai yi ba ka yi boko bai yi ba kaga jahilci ya cinye su yawancin su basu ma san inda aka dosa ba to kaga ya kamata a yi fada da jahilci sannan a ringa hada irin wayannan tarurrukan yanda za a gayyato fulani a matso da su maimako a dinga tsorata su ana fansa masu cikin daji ka gane yana daga cikin hanyoyi sannan a ringa magana ilmantarwa dinnan a yi kokari yanda za a yi a shiga sassa sassa a jawo hankulan fulani a ilmantar da su yana ɗaya daga cikin muna rokon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi yadda za a samo yaran fulani a ɗan zakulo su a ringa training ɗinsu akan especially wajen eh, kiwo eh wajen kiwo da noma yadda za su zamanto self reliance na zamani to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya a madadin nasiru adamu elkaya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin jodi lagos gresham naku baban jibrin ke a huta lafiya sai wani mako can hakika ba da tangarda ba kan ji ilimi to madalla a gaida baban gidan jibrin da wannan shirin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Yau za mu fara ne da saƙon Shehu Adamu Rijau mai cewa gwamnatin Asuwaju gwamnati ce da ke tsula gudu ɗauke da ɗanban fasinja ba kuma tare da sanin inda aka dosa ba. Hakika idan tafiyar ta ci gaba da tafiya a haka, to gaskiya akwai gagarumar matsala Allah dai ya kyauta. sai kuma sakon tasu'u unguwar tudu da badamasi dan dubu muge da yakubu mai aski masu cewa salamun boa a yau mun shiga wannan shiri ne domin mu yi kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta nijar mu 'yan karamar hukumar gafate har yanzu ba wani labari game da taimakon da ake baiwa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa yau tsawon watanni biyu da muka fuskanci ambaliyar ruwa har yanzu ba wanda aka baiwa ko da tiya ɗaya ta hatsi ko shinkafa ta wannan dama muke kira ga wannan gwamnati mai tausayin talakawa da ta dubi wannan lamarin sai kuma Saƙon sani mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa muna marhabin da aikin da kamfanin rarraba wutar lantarki na najeriya tcn ke yi da ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro don cimma nasarar aikin gyarar wutar lantarki a arewacin najeriya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar gyarar wutar lantarkin ba da daɗewa ba. To madalla kafin mu ci gaba da wannan sako. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuruwarsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben. wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a takon hannunku. Haka yake, da haka dai muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Japan ta fuskanci wani yanayi na dambarwar siyasa a yau Litinin bayan da jam'iyyar da ta daɗe tana mulkin ƙasar ta fuskanci mafi munin kayi a zaɓe cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata lamarin da ya sa prime minister shigeru ishiba ke fuskantar matsin lamba kan yayi murabus tare da nuna shakku kan yadda za a kafa gwamnati mai zuwa ƙuri'ar ta ranar lahadi ta ga jam'iyyar liberal democratic party ldp da ƙaramar takwararta ta ƙawance komito sun kasa samun To malama zara bari mu ja muke birki saboda karancin lokaci da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka min wurin gabatar da shirin Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC muke muku fatan alkhairi a dakaci shirin yau da gobe. Wassalamu.